Hukumar zaben jihar Naija a tarayyar Najeriya ta bayyana jam'iyyar APC mai mulkin jihar a matsayin wadda ta lashe zaben shugabannin ƙananan hukumomi 24 da aka gudanar a ranar Asabar ɗinnan da ta gabata. Hukumar zaben dai ta ce an gudanar da zaben cikin nasara to amma bisa ga dukkan alamu zaben ya bar baya da ƙura domin kuwa tuni jam'iyyun adawa suka nuna rashin gamsuwa da yadda aka gudanar da zaben shugaban marasa rinjayi a majalisar dokokin jihar Niger Honorable Bello Agwara na jam'iyyar PDP ga abin da ya shaida mun ta waya cikin mazaɓu da muke da shi hamsin da shida a Agwara muna da mazaɓu kusan talatin da ba kai akwatunan zaɓe ba to luku me matsayinku akan zaben da mu aka yi wannan zaben ba shi yasa ko jiya mu je ainihin ma ainihin daga baki da inda ake karɓar result saboda babu wani result ba wani zaɓe da aka yi. Shi ma dai ɗan takarar jam'iyyar PDM a ƙaramar hukumar Kwantagora Honorable Rabi'u Tasi'u ya ce an fatattaki wakilansu daga rumfunar zaɓe sannan aka yi awon gaba da wasu akwatunan zaɓen. domin an je ana koro muna ainihin ejen ejen namu don an kore su baki daya domin anan muna muna duban cewa ayan da karhin mulki ne da karhin cewa suna da hukuma don a ainihin ainihin muna mun gaba daya tsakanin da Allah ko baka siya ba. A nata gefen dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta gamsu da yadda zaben ya gudana kamar yadda gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana a lokacin da ya kada ƙuri'arsa. zabe na tafiya daidai musa fa kaga komai ana cikin kwanciyar hankali ba rigima kuma dai ah, ina labarin wasu lokacin gwamnati wasu sun gama kamar rijau sun gama korafe-korafe fa musamman rijau din nan da kai magana an ce kusan tun cikin dare ma aka ce an gama zaben nan na ga wannan labari ne fa ya za a gama zaɓe tun dare tun da yake kayan zaɓe ba su zo ba sai da safe ina ganin labari amma tunda tunda bakin kan jina bincika an gani amma lalle ina ganin labari ne wannan a yanzu dai rundunar yan sandan jihar Niger ta ce ta kama mutane ɗari da ake zargi da aikata laifuffuka daban-daban a lokacin zaben, in ji kakakin 'yan sandan ASP Bala Elkana. Eh muna da wasu da hannu wanda muna kan bincike insha Allah mun gama za mu kai su kotu. To kamar mutum nawa ke hannu? Muna da mutum dare. Na'am. To wani laifuffuka ne ake zargin su sun yi? Eh wayannan makamai suka rike ranar zabe. Matsalar rashin tsaron ne dai ya hana hukumar zaben ta gudanar da zaben a ƙaramar hukumar Sulaja. sai a wani lokaci nan gaba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.